بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا رانا laraba ne tara ga watan zulqada ɗaya daga cikin watannin Allah masu alhurma hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 muna fatan ubangiji ta'ala da ta damu muna da cikin wannan wata ɗaya daga cikin watannin Allah masu alhurma wanda ubangiji ta'ala ke jan hankalinmu da mu kiyaye dokokin shi kada mu zalunci kanmu a cikin wa'annan watanni domin saban Allah a wannan wata yana da nauyin zunubi sama da sauran watanni muna fata Allah ta'ala ya tsayar da mu ci gaba da karatunmu na sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila taslimi ka annaka taraha na shehun malami muhammad nasiruddin albani allah mashi rahama wanda mun yi darasi na daya yau wannan shine darasinmu na biyu a cikin wannan littafi mai albarka darasin da muke a baya mun ce ba za mu iya zauwa da makaddimar duka ba za mu karanta abubuwan da suke da fa'ida a ciki musamman maganganun shugabanni ko in ce na mazhabobi imam malik imam shafi imam ahmad bin hanbal waɗannan dai arba mazahibkin irin yaɗanda suka yi maganganu a kan masu takalidi da su su bar sunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su ɗauki maganarsu a matsayin su mabiya mazhaba ne wanda yin mun kalli maganganunsu kowane ya barranta da irin wa'annan masu takalidi wanda mun yi magana a kan guda uku yau za mu yi cikon na hudu shine imamu ahmadu bin hambali rahimahullah wanda ake mashi kirari da imamu ahalar sunna wal jama'a to wannan shine abin da ya faɗa aka ce ya wa amma imamu ahmad wa huwa akthar a'immatu jami'an li sunnati wa tamassakan biha wato shine yafi dukkan waɗannan imamai da aka ambata jagorori tattara abubuwan da suka shafi sunna ma'aki sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake ce mashi imamu ahlus sunna wal jama'a shine wanda ya fi zaƙulo waɗansu abubuwa na sunna kuma ya fi kowa riko da su da yin aiki da su Allah ta'ala ya kai rahama da jin kai cikin gabarinsa wanda kun san irin yadda ya sha wahala saboda sunna bulala gidan kaso babu irin azaba da bai sha ba a ƙarƙashin wannan sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma bai ja da baya ba har sai da Allah ta'ala karɓi rayuwarsa a wajen tsara sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam maganganu da dama wanda malaman zamaninsa sun yi ƙoƙarin sassauci don tsira da rayuwarsu amma shi bai sassauta ba musamman lokacin da 'yan bidiya suka girgidi shi a ƙur'ani ba maganar Allah ba ne halittar Allah ne malaman bidi'a sai ga yawa sarakai haka kira idan an ce alkur'ani magana Allah ne kenan dole sai an bi qur'ani amma aka ce qur'ani halitta ne irin na kowa kaga ba dole bane a bi qur'ani amma shi ya tsaya a matsayin qur'ani zancen Allah ne an sa shi kaso akan wannan wanda duk juma'a sai an mutu da shi an zara shi da bolala a ce me kake cewa qur'ani ce qur'ani kalamullah a ce a mai da shi an sa mai takunkumi iri daban-daban wanda ɗaya daga cikin malamai da ya koyi da shi da ya sha bulala shi da aka sake tambaye shi sai ya ce halitta Allah ne imam ahmad da ya zo gudun shi ce amma ka ba da kuma ya ce a imam ya ce mun ba mu da ƙarfin imani irin naka ya ce kuma mu gangan cikinmu ba zai iya ɗaukar duka irin da naka yake ɗauka ba to da aka kai daraja ka ta kai wannan matsayin ne shi kuma me yake kallo ba ma kan shi ba idan ya yarda ya ba da goyon baya da wannan fatawa mutane za su yi riko da ita dangane da cewa sun ga imamu ahabar ma akan wannan abu yake wannan yasa kawai ya gato sai dai a mutu ya sha azaba nau'i daban-daban akan wannan wannan bayan Allah dole ne a musu addu'a Allah ta'ala ya kai rahama da jinka cikin gaban su sun bawa addinin Allah kariya matakar kariya wani malami da aka ji aka tarra shi yana karatun Qur'ani aka ce me hannun kai ce Qur'ani ne to kai me ka dauki wannan alqur'anin halitta Allah ne ko zancen Allah sai yace wannan aka ce eh yace wannan halitta Allah ne ko ka san me yake nufi ya tsawarar shi yake gwada musu su ba su gane ba su zan nufin kamar yana nuna ƙur'ani ne shi kuma dan ya samu ya yi ya tsira da rayuwarsa ya ce masu wannan ko eh wannan eh wannan halitta Allah ne wato ya bayar da su kenan ya nuna musu ya sa halitta Allah ne shi ba ƙur'ani yake ne ba shi dai kuma dan ya samu kansa da yake wawaye ne da shi kenan wanda ya bi a gale shi a ya tauriya kenan dan ya samu ya tsira da rayuwar shi da haka imamu ahmed ibn hanbal shine yafi kowa tattara sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata masakan biha da kuma riko da ita bayan duk shugabannin sun sha sun sha duka ba akan sunna ba wallahi kaga ba kuma kokon zane amma kai da kana doro kai ahlus sunna ne wannan baiwa sunna kariya sun sha wahala wasu a gidan kaso ma suka cika la hawla wala quwwata illa billah ubangiji ta Allah ya rahamce su da haka shi baya so a kawo wani maganganu na ra'ayin mutane a lokacin da ake magana akan abin da ya shafi sunan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba idan muka diba lamba ta farko cikin maganganun shi ta ke la taqalluduni kada ku yi taqalidi da ni ma'ana ka ce ai imamu ahmad na gani yana kaza a wala taqallidu malikan kada ku yi taqalidi da maliku wannan rage shi wala shafi'i yace kada ku yi taqalidi da imamu shafi'i wala auza'i kada ku yi taqalidi da imamu auza'i kaman duk waɗannan malamai ne na sunna malaman hadisi wala sauri balantana imamu sauri wa khudh min haythu akhadhu kuma idan za ku bada hujja ku je ku dauko ta inda su ma suke dauka su ma ina suke dauka hujja su a cikin alqur'ani da sunna to kada ku za ku ce malam wane ya ce kai ma in za ka ba da dalilin je ka ɗauko inda malam wane ya gani ya faɗa kai ma ka ɗauko naka hujjar a can da haka ya zana wa'innan malamai da maliki da shafi'i da auza'i da sauri imamun sauri sai da ya fara da karan kirce ce dukkan su kadda ka yi takalidi da su kai ma in ka tashi ɗaukan hujja je ka inda suka ɗauko kai ma ka ɗauko hujjar su gurin biyu ne alƙur'ani ne ko sunna wafi ruwayatin a wata ruwaya imamu ahmed rahimahullah ya ce la ta kallidu dinaka adamin haula la ta kallidu dinaka kadda ka yi takalidin addininka karata ya shi akan wani mutum ɗaya daga cikin wannan ma da an nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi duk abin da zo daga manzon Allah da sabansa fa kuzubihi to kai riko da shi idan ka rasa hujjar da ta zo a cikin alkur'ani ko sunna ko sahabbai sun tabi'in sai abin da zo daga tabi'ai wadda su ne ba'adu bayan sahabai sai tabi'ai don su ne mazaje daga cikinsu su ba wayan za ka ɗauki hujjar sai waɗanda suke zaɓaɓɓu ka samu cikin tabi'ai ma ya zama to duk wanda aka ɗauki hujja ya kama hujja da shi to rajulu ne fi mukhayyar kadima mazaje waɗanda suke zaɓaɓɓu wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a cikin iliminsu da aikinsu wani lokaci wa kala maratan imam ahmad yake ta al-itibau an yataba ar-rajulu ma da annabi sallallahu alaihi wasallam koyi mutun yayi koyi da abin da yazo daga annabi ne wani sahabi ko kuma daga sahabansa summa huwa min ba'd tabi'in mukhayyir bayan abin da yazo daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kai riko da abin da yazo daga tabi'ai waɗanda suke zababbun mutane annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kairul quruni karni summa alladhina yalunhum summa alladhina yalunhum idan kana neman mutane mafi alkhairi a wannan al'umma su ne wanda suke zamani da ni inji annabi Muhammad su ne sahabbai babu kamar su bayan su sai waɗanda suke biyo bayan su su ne tabi'ai sannan sai tabi'in tabi'in wannan maganganu na Imam Malik na Imam Ahmad Imam Ahlus Sunna wal Jama'a ya ainihin yi su da yawa a cikin rayuwarsa da haka yake ta ra'ayil auza'i ra'ayi na imamu auza'i ko ra'ayi na malik ko na abu hanifa ya ce kullum ra'ayi dukkan su ra'ayi ne in dai ra'ayinsu ne suka ba da to ra'ayi ne ya ce wa huwa indi sawa a wajena duk kaɗai ne haka malamai ne suka gabace shi manyan malamai na duniya amma ke cewa in dai ra'ayi ne nasu shi a gurin shi duka ra'ayi ne wa inna mal hujja fil athar abinda ake kawo hujjar shi abinda yazo cikin athar abinda yazo cikin alqur'ani ko sunna ko kuma abinda ya tabbata daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace marar da hadisu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa ala shafa halakatin duk wanda aka zo mai da hadisin manzon Allah aka kame hujja yayi watsi da wannan magana ta hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutum yana gabar halaka gab yake da halaka su a gurinsu babu halakar da ta kai a ce maka manzan Allah ya ce kai watsi da abu a gaban kuma yanzu menene halaka talauci kawai shi muke jin tsoro mutum yana jin tsoron ya gan shi ya fada cikin talauci amma bai jin tsoron ya yi wurga ya yi wurgi da sunnar da ta tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yana ganin halaka ta ƙarshe a ce ga wani ya tabbata daga annabi wani abu ya tabbata daga hadisin annabi muhammad kun mutum ya yi watsi da shi a gashi 'yan kara kata suna cikin halaka ko? Allah kare mu to da aka ce tilka hiya a kawalar ayyuma waɗanda duma ganganu ne na waɗanda suke jagorori radiyallahu ta'ala da fi al'amur bin tamasuk bil hadis in ji imamu nasiruddin albani ya ce waɗanda maganganu ne jagorori waɗanda suke umarni da a yi riko da hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hayi an taqalidihim duna basira kuma suke hani akan mutum ya yi takalili da su ba akan wani abu na basira ba kamar ido ya ga ka bi su ba wani mutumin da zaka rinsa ido ka ce ya ja ka sai wanda yake daya daya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da yace wannan karihi ido kawai ka yi shi baka bukatar mai dalili ko me yasa a a kawai so ake kai tsaye in dai aka ce wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi ba bukatar ka tambaye me yasa me dalili shi yasa wata zuwa mai umina Aisha wai me yasa idan jinin haila ya zo mana a watan ramadan idan azumi ya wuce ake umarninmu murama azumi ma ba a cewa murama sallah ka ji abin da shi ɗaya gama tunan me yasa sallah ibada ce daga cikin rukunai azumi ma haka to idan muka sha azumi a watan ramadan akan cewa murama azumin amma ba a cewa murama sallah ta ce to ke ma ta waye ce ke ba na biliyon ce ta ce a wallahi kawai tafiya ce kadai ne ta ce to kawai haka ya tabbata a zamanin manzan Allah idan muka sha azumi muka bar sallah lokacin zagwar jinin haila ko na biki to akan yakan umarne mu ne mu rama azumin bai umarne mu da mu rama sallah ba shikenan kawai shine hujja karambani ne kace me yasa abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karambani ne mutun ya zo rika cewa me yasa kaza me yasa kaza naka shine kawai bi shi ne aka aiko da wannan addini aka ce ya kwatanta yadda za a yi kuma ya kwatanta ce ga yadda za a yi ya ce ku yi haka to ina ruwanka kuma da me yasa kai dai kawai kai wanda ya aiko shi nan shi ya san me yasa ya kyale wannan abin shi yasa annabi yake cewa sahabbansa duk abin da kuka jina muku bayani akai ku riko da shi abin da nan shiru to kakku tambaye da ku kyale ba abin da ya halakar da wani sai gabace ku illa yawan tambaya ga abin da ya kamata su yi su kuma suna tambayar wani abu can daban kuma idan an bayyana musu wakti lafi al'asar sai su saba wa annabawa da suka ba su wannan amsa to shi sa ya rage gare ka da abin da ya tabbata a cikin sunna ya ishe ka da abin da yake wajenta ko ba a yi bayani a kai ce to ba ruwa ga da tambaya me yasa kaza eh Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan sunna a ƙarshe dai malam ya ta kawo ayoyi irin su falawar rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ubangiji na rantsuwa da mahalici da kansa kenan mutane ba su yi imani ba har sai sun sanya manzo Allah shi ke bada doka da oda a cikin abin da zai faru tsakanin su kuma idan annabi yake ba sa samun wani dadar a cikin zuciyarsu suna mai kauya irin su fal ya hadar alladina yukhalifuna an amrihi su ji tsoro waɗanda suke sabawa daga al'amarin Allah ko kuma al'amarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karkashin haka an tusibahum fitina fitina ta iya samun su aw yusibahum azabun alim ko kuma ta azaba ta same su wanda take mai rardi ibn irin su imam ibn rajab Allah mashi rahama sun kawo bayanai karkashin irin waɗannan ayoyi kamar yadda muka faɗa idan mun ce sai mun karanta wannan mukaddima gaba daya ina ga darasin namu zai tsawo da kafin mu shiga littafin kenan za mu tsallaka kai tsaye zuwa ga abin da malam ya dora a cikin wannan lissafi a farkon bayaninsa sai dauko al-istiqbal da kibla tunda maganar sallah ake kuna ga wanda shafin da yake 166 da ne anan al-istiqbal da kibla za mu shiga littafin kai tsaye kallon al-kibla bala ya fara littafin da abin da ya shafi lokacin da mutum zai sallah ina zai kalla kuna ga kowa ya samu gurin ko al-istiqbal al-ka'aba fuskantar ka'aba Allah mai hikima shi duk duniya ba inda aka yarda ka kalla a lokacin da za ka yi sallah sai ka'aba duk inda ka kalla ba gabatan ba inda ba a kan larura ba ne to ka samu matsala wajibi ne mutum idan zai yi ibada musamman sallah ya kalli alkibla sai dai inda waɗansu dalilai wanda za mu ji su a nan cikin littafi insha Allah. da haka ba gabas ake kallo ba ko yamma ko kudu ko arewa alkibla shi sa idan za a gina masallaci kamata ya yi a samu waɗanda suka san alkibla su yi amfani da abin da suke yi amfani su gano ta akwai masu ganowa da tauraruwa taurarai ta tsuniyoyi kaga wani yan birni dubu sausawa ko yan birni in kace ya nuna maka alkibla ta hanyar tauraro bai sani ba amma mutane suka rayu a cikin daji sun sani akwai layin da suke kallo na turare su gane alkibla na wundan take to ya kamata in za a gina masallaci a amfani da wani hanya akwai allah ya kawo abubuwa na zamani irin su gps mutum ya kamata idan zai sallah a inda bai san inda alkibla take ba ta ka'aba ya amfani da ita haka yanzu a gina masallaci ya kamata a yi amfani da gps kan ba kawai sai a yi amfani da mu yan yamma ne a yi amfani da gabas ba duk da shari'ar musulunci tana da sauki akwai hadisin da ya sauƙaƙa in baka da ilimin tatsuniyoyin baka da jefi askin sai ka yi aiki da hadisin annabi za mu je shi a gaba wanda wannan hadisi shabil ne ya ishi kowa a ƙasarsu ya samu alƙibla ta ka'aba ko da bai taɓa zuwa inda take bai san inda take ba hadisi na farko a cikin bayanin istikbalil ka'aba fuskantar ka'aba ta fuskar sallah ba sallah kadai ba duk wani abu na ibada ana suka kalla alkibla ko da addu'a zaka yi in san samu ne juya kalla alkibla saboda Allah ya sharrafa ta ya ɗaukaka ta ya daga cikin dalilan samun karɓar ibada fuskantar ka'aba balantana a ce ga ta a gaban ka kana kallo shi yasa inda take yake da tsarki in sallah za ka yi idan kai raka daya a cikin harami gindin ka'aba irin wannan raka da kai sai ka yi dubu dari a wani masallaci ba ta kai ya wannan ba a ga shi addu'ar ma haka ne shi yasa allah maɗaukakin sarki da ba mu ikon ziyartar wannan gudan muraran murara قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرد والنفل النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance idan ya tsaya zai yi sallah yana fuskantar ka'aba a sallar furilla haka a sallar nafila shi manzon Allah idan ya tashi yin sallah abinda hadisin ke koyar da mu yana fuskantar ka'aba ne ko sallar furilla ko sallar nafila wa amara sallallahu alaihi wasallam bi zalika kuma za Allah yayi umarni da yin haka shi haka yake sanan yayi mi yayi umarni kowa ma yayi haka sallar farilla zaka yi ka fuskanci Ka'aba sallar nafila zaka yi ka fuskanci Ka'aba haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi haka kuma ya umarni da yi wannan shine hujja addini wa me yasa kai haka manzon Allah yi me yasa kai haka annabi ya umarni ai shikenan da in ba haka ba an shiga hayaniya faƙara ya gaya wa almasihu salatuhu mutumin nan da ya muna na sallah wanda malamai sun ce dukkan littafin gaba da ya karkashi wannan hadisin almasihu salati ne wannan malamin ya yi shi shi barbawa allah ne ya shigo masallaci manzala na zaune a shi sallah tashi da kayan ke bai je ba ya koya kawai ya je babba ka sallah irin express kin nan shaf shaf Allahu akbar alhamdulillah Allahu Allahu akbar sabir Allahu akbar kamar da ake assalamu alaikum sai ya tashi ya je ya tada manzo Allah ya ce assalamu alaikum ya rasul annabi ya ce mishi wa alaikum assalam irja fa salli wa innaka lam tusalli ko ba kai sallah domin kai ba kai sallah ba kage yanzu ya sallah gaban manzo Allah amma annabi ya ce mishi ya koma ya sallah shi bai yi sallah ba ashe akwai sallah da ba sallah ba ce dole mu santa dan mu kiyaye kanmu daga wannan sallah akwai sallah da in mutum yayi ta bai yi sallah ba ya zama ba shi da sallah ko baya sallah in dai irin take baya sallah to in ku baya sallah ya zama wa ya zama a dora mai kyawalarsa kuwa gyale shi ai ya riga ma ya hau eh mana ya zama arne kenan alfarab alladhi bainana wa bainahum asala bambancin mu da su kafirai annabi ta sallaci duk wanda ya barta ya zama arne shi kuma annabi ta yawa musu sala je ka kai sallah domin kai ba kai sallah ba har ma a ƙarshe ce mishi in yace shi wa bai taba na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ba wata irin sallah na yayin ba wannan ba da aka koya muni a gashi bai girma kai yace a koya mushi ya rabe iya ba ba babbar manzala kaman baka iya ba kun baka ma san baka iya ba kun baka rabu ka iya ba wannan bala'i ne to shi yace ya halanta da wanda ya aiko shi da gaskiya shi ko bai san wata sallah ba an ba wannan da aka koya mushi annabi yace in ko da ka mutu a wannan sallar taka to mata ala ghairi millati auka magalar sa da ka mutu a wata hanya ba tawa ba ba a kan tafarki da ba ashe da yawa rishin iya sallah zai sa su mutu ba a kan tafarkin manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka almasihu salatihi wanda ya muna da sallar shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin abin da ya karanta da shi ya za kumta ila sala annabi ya ce mai to kaga duk lokacin da ka tashi zuwa sallah abu na farko za ka yi ba su bagar wazo ka kyautata alwala ba ta yi ka yi alwala ba mu gane magana ba ka kyautata alwala eh kaga wannan magana ce ya daga cikin kyautata alwala tsarki da abin da ya dace a yi tsarkin idan bangaren ruwa ne ka yi tsarki yadda ya dace da ruwa idan bangaren istijimari ne ka yi tsarki yadda ya dace da abin da za ka goge matakin farko idan ka tashi zuwa sallah ya ce ka kyautata alwallaka kana gama arwala sai manzo Allah ya ce min mastaqbal alqiblata sai ka zo ka fuskanci alqibla ka nemi inda Ka'aba take gaba ina ne fakabbir sai ka ce Allahu akbar wannan shine mabudin sallah kabbara shi yasa ake ce mata kabbara harama ma ma'ana kabbara harama da Hausa kabbar da ta haramta maka zance in kai ta ba zance domin da din an waye gari sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna sallah kuma suna surutu sai da Allah madaukakin sarki sabkar da aya suka daina kabaral da ta haramta maka cin abinci da kayi ta ba zan can tamna goro ko ka lalabo da biro a jihu ko gyada karka yi ta wancan wani ah wani ya kalle ni wani ne bana wani kabilar ba tun da wani ya yi kallon wai ana aha to akwai da sigari eh shi gorin shi ya dako ana sallah kawai ya tabna ya ce ya gashi a kawai sallah ka ce kai ana sallah karatun gorin ce to ni nake karatu inda ba shi ke karatu ba gane ke ai yana iya ci goransa kawai to wannan kabarar ita ta haramta maka cin goron shi ne ma'anar kabarar harama kabara ce wanda ta haramta maka hira ta haramta maka cin abinci ta haramta maka kaza ta haramta maka kaza yanzu sai sallah kawai yanzu kaman ka samu audience ne tsakaninka da ubangiji eh kaga lokacin da ka zo kana magana da shugaban kasa ai ba magana da wani magana ka amsa mai ko wannan wallahi masul ala duk babban mutum idan ka zo gurin shi ka samu ganawa da shi to kana samun irin wata nutsuwa wanda da wuya wani ya magana ka kalle shi ba to balantana kai ka tsaya gaban zati kuma kana munaja almusalla kal munajir rabbi duk mai sallah kaman wanne wanda yazo samu audience na ganawa da ubangiji shi darat ba mai mai tarjuma to shine yace idan ka kalla alqibla fakabbir sai kai kabbara wa kana sallallahu alaihi wasallam mala yace manzo Allah ya kasance fi safar idan yana cikin bulaguro yusallin nawafil ala rahilatihi yana sallan nafilfilu akan abin hawansa akan taguwarsa Allahu akbar kaga wai hatta nafilan ma ba a barta ana, ana balaguro ba ta muku muna zaune ita gagara sunan rawatib kinnan da zaka yi raka'a biyu kafin azhar biyu bayan azhar biyu bayan magariba biyu bayan isha biyu kafin sai ga kawai sun gagara wani shi da bai da shafa'i da wuturi ma tun ana tahajjud ba zaka samu haka shi kuma auni ne na imani annabi ya ce ba wanda yake kiyayewa sallar wuturi sai mai imani da kaga baka iya yin sallar wuturi ko to ana kira masu imani karkaje a karkaje tun da baka kiyaye karkaje ba mai kiyayewa sallar wuturi sai mai imani haka ya zaka kuma kai baka kiyaye kuma ka sa cikin masu imani shi ayyukan ibada akwai waɗanda suke ba mutum damar ya aure kan shi san shi waye ta fuskar magana kana ya gane kana da imani ko baka da shi in har an ka shirya zaka faɗa abin da ga dama alheri ko ba alheri ba ka tabbata baka cikin masu imani man kana yuminu billahi wa yawmil akhir falakul khairan duk wanda ya imani da Allah imanin gaske yarda da akwai ranar kiyama to idan zai faɗi magana annabi ya ce ya faɗi alkhairi in ku ba ka yami ya shiru kai kuma sai ka zama kawai in ka tsaya za ka saki harshen ka duk abin daga dama a gaba ka daga cikin wanda suka iman da Allah kenan da ran tashin kiyama irin su girma makwabci idan kaga makwabta ba su da wata kima a gurinka baka da imani duk wanda iman da Allah tashin alkiyama annabi ya ce falakuru jarin hutu kwana ya girma makwabcinsa kai makwabtan ba kama damu da suwaye ba balle makwabtaka a birni ɗage shekara da makwabtaka baka san shi bai san kama wallahi ina haƙƙi makwabtaka yi kuma ha da za a ci da abin da ka ci a gidanka sai ka ba makwabta idan ka yi ɗinkin sallah sai ka ɗinka mishi idan kawa matarka sai ka wata shi idan kawa ɗiyanka sai ka ɗin har yi yanzu ka ba da haƙƙin makwabtaka ba wannan ne ƙololuwa haƙƙin makwabtaka a ihtimalin aza haƙurin cutarwa makwabtun ka cuta ma sai ya gane ai wannan makwabtana sai ka haƙura wannan shine babban ma da haƙƙin makwabci amma yanzu ina yanzu ya kan bukasar eh ta zanjarmeri ko ta ka gani ko wani ya tuno Allah sauke Allah ya sauke to wannan hadisi yana karanta da manzo Allah yakan yi nafila yusallan nawafil yana sallan nafil filu ala rahilatihi a bisa abin hawansa taguwa kai ba yanzu kawai idan bulaguro ya kama ka kana tukin mota ko ana tuka ka iya sallar nafila eh mana wata lokacin sun hauta guwa kai kwanzu ba kana hawa haya london ko helikis ko bus ko ka iya nafila a kanta wayutur alaiha haisu tawajja hasbihi yakan yi sallar wuturi kuma akan abin hawan nashi duk inda abin hawan ya fuskanta can hadisi ya tabbatar da cewa yana kallon alkibla a sallar farilla ko nafila ko yanzu kuma sai aka ce yakan yi sallar nafila har ya yi wuturi akan abin hawansa gaba inda ya nufa sharafan wa garban sharakan wa garban gaba da ya koya mai zai iya sallar nafila gabatar to gaga shi anan akwai bukatar ilimi na bambanta waɗansu ibadun ta fuskar yanda za ka yi wata ibadar akwai sauƙi akan wata nan ana maganar nafila ko sallar wuturi ne sai aka ce akan abin hawa yakan yi kuma yakan iya yi gaba inda ya nufa akan abin hawan nashi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashe sai mu ce to banda farilla kenan ko akwai hadisin da zai bambanta mana a gaba nan da nafila yakan yi akan abin hawansa ko ya yi sallar wuturi wanda muke ta shafa da wuturi ko duk inda ya nufa akan abin hawansa wafi zalika a cikin wannan dalilan da ya ba da dama yin sallar nafila ko wuturi akan abin hawa duk inda mutum ya fuskanta dalili da wannan ne aka saukar da qauluhu ta'ala fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin suratul baqara aya ta 115 fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah duk inda kuka fuskanta to idan kun tashi yin sallah ku fuskanci zatin Allah ku fuskanci ubangijinku akwai inda alƙibla kawai zaka fuskanta ko ka'aba akwai inda in ta ka'aba kuma zaka fuskanci ubangiji subhanahu wataala shine irin nafilar da manzo Allah yake akan abun hawa wa kana ahyanan wani lokacin shi ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yatatawwa ala naqatihi idan yana so ya sallar nafila akan taguwarsa istaqbala biha al-qibla sai ya juya taguwar ta kibli gaba da al-qibla take fa kabbir sai ya ce Allahu akbar shikenan kuma sai ya juya ta gaba inda zashi ha an gane kenan wancan hadisin da yace yana yin sallar nafila duk inda ya fuskanta to lokacin farawar sai ya juya taguwar ta kalla da al-qibla take yayi kabbara ta ko sai yanzu daga nan zaka je maradi kana so kai sallarwa ko sallar wuturi cikin dare ha ka irin tashi na kare uku yanzu sai ka juya motar taka ta kalli alkibla ta kalli wajen difa ke nago a nan zantare ta kalli gabas sai kai allahu akbar sani sai kwana kawai shi kenan sai ka yi taɓarin wuta ka yi yamma kana allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin kana taɓarin wuta kana ta tafiya sunna kenan eh da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza ra'a yatatawwa ala naqatihi da ya so ya salla nafila akan taguwar shi istaqbala biha alqibla sai ya juya taguwar ta kalli gaba da alqibla take kafin ya ci gaba da sallafa fa kabir sai ya kabara sannan sai ya ci gaba da sallah sai ya juya ya ci gaba da sallarsa sun masalla haisu wajahu rakabi sannan sai ya ci gaba da sallar shi inda tafiyar ta ta fuskanta eh kenan in arewa ne sai ya juya ya kalli ka ba sannan sai ya arewa in yamma ne haka in kudu ne haka in arewa ne haka sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yatutihu ta hatadu idan kuka yi koyi da shi kun samu daidai alaihi salatu wassalam da haka wa kana yarka'u wa yasjudu ala rahilatihi manzo Allah yakan yi ruku'i yakan yi sujada akan taguwa amma ga ruku'un da sujada yake yace ima'an bi rasihi sun kuye ne da kai sallar da kai ake yi Allahu akbar sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd Allahu akbar sujada kenan yayi ruku'i yayi sujada yana sun kuye da kai ne kawai a cikin sallar eh waje ala sujuda aqdara min ruku idan ya tashi sun kuyar da kai din to na sujada yake fi kasa sama da yanda ya sun kuyawa ruku'i ku fahimci wannan Allahu akbar Allahu akbar ruku'u ne sami Allahu liman hamada rabbana wal Allahu akbar sai dan kara sun kuyawa sama da ta farko wannan ta sujada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka zai ci gaba da sallah har sai ya gama nafila shi yana yi gaba inda ya fuskanta na bulaguro bayan kallon alƙibla da ya kabara a karo da farko wa kana dida an ce da karawa ake nufi shine sallallahu alaihi wasallam idza arada an yusalla al-farida ya zama idan yana so ya sallaci sallar farilla kuma nazala nan husabka yake yi aiki sai mishi me yasa saboda ita sallar farilla daban ce da nafila ba wani aiki da bawa zai yi ya fi samun kusanci da ubangiji saboda sabke farilla da Allah ya dora mashi saboda nan gurin ba wasa manzon Allah sabka yake yi saboda in ana dara kudda uwa ake inji malam Bahaushe eh yanzu sallah ce za a yi ta farilla ana neman kusanci da Allah ne ana neman yardar Allah ne an sabko don a gabatar da abin da ya kusatar da mutum zuwa ga Allah to da ka sai ya sauka kuma fastaqbala kibla kuma ya fuskanci alkibla a nan gudun sai ya sallah irin yanda yake yin sallah amma in babu tsoro in kana tsammanin akwai su turji a dajin a gani dan ji da nahu ko yan kwanta kwanta a ga ba za ka sauko ba ko a ba za ka sauka ba amma ta ala alaikum fid din me yake ka sauka ba mu sanya muku kumci a cikin addini ba ko kuma ta kan jirgin sama kake yake to kai dare sauka nan ina ba da sauka ce ko ne ruwa ne ah nan ma ba za a sauka ba ad-darurat tabihul mahzurat za abin da larura ta shigo tana halatta abin da an hana to anan gurin idan zai yi sallar farilla nazala fastaqbala qibla sai ya sauka ya kalli al-qibla yayi sallah irin yadda ake wa amma fi salatul khawfi shadida amma idan zai yi sallar tafurilla a inda ake da wani tsananin tsoro ha faqad sanna sallallahu alaihi wasallam li ummatihi an yusallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnantawa al'ummarsa ba ma shi ba fa nan ya sunnantawa al'ummarsa duk inda suke da wani tsoro to su yi sallah suna tafe ko kuma suna abin hawa bayan kimtun farjalan aurukubana Allah ya ce da kun ji tsoro idan kun tashi za ku yi sallah to ku yi ta a tafe eh da kasan gurin nan in aka ce a sabka a yi sallah akwai matsala ku kai sallah ga akan mota irin yadda ka yi nafila akan sitiyarinka yanzu ba magana makalla alkibla ha kawai sallah za ka yi kai tsaye kana cikin tafiya a kafafunka dai ko kana abin hawa mazala ya sunanta wannan dan tsananin tsananin kaihin kishin addini sai ka tsaya ka sabga wani abu ya same ka to kai ka zama kanka wala taqatulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kada ka halaka da kanka dan Allah mai tausayi da akwai mutanen da su suke ganin tsananin kishin addini sai ya sa ga abin da suna tabbatar kuma sai su bar ta su yi wanda ba shi ba to wannan sun fadi kasa warwas wannan wanda manzan Allah ya sunanta mai sauki in kai shi yake da lada kamar mutum yana bulagurowa a ce kasar sai ce ni ba ɗauko ta ba wai ya gace wani jaka wai shi bai ɗauko ta ba da gida yawa ce ma ɗauko ta ki bulaguro ne yake za ba a shiwa ce sababin shan ruwanka ba ai da ka je shiwa ne ka sha ruwa da ka je yunwa ne ka ci abinci da ka yi bulaguro kawai ka ɗauki kasar din da kake kai mai kasar ne dan ba ta samun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika sallah a bulaguro ba wannan kasarar da za ka yi ta fi lada a kanka cika don ka dace da sabke nauyin da ke kanka kuma ka dace da sunnal ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan ka ce ka cika to nan ka saba wa shi ma'aiki alaihi salatu wasallam waɗansu masu abin ma masu sayan suka ganin cewa idan abu laguru mutum ya cika sallah bai da sallah sam sai dai wani mai cikawa da kabi haka kawai kana kan bulaguro ka tashi ka yi azara ka hudu a ganin su kawai baka da sallah ba yadda haka yi koyi waya gabace ka akan haka ta shi sa annabi muhammad alayhi salatu wasallam ya sunnanta wa al'ummarsa ba fahimta ba sanna sallallahu alaihi ummati an yi sallu a cikin tsananin tsoro manzo Allah ya sunnanta wa al'ummarsa su yi sallah rijalan kiyaman ala akadami suna tafiya a kafafunan su ne aure kubana ko akan abin hawa jaki ne belo ce doki ne raƙumi ne mota ce jirgin sama ne in dai akwai tsoro da fargaba a gurin to kada ku ce ku tsaya ku yi sallah a'a ku yi sallah kuna tafi akan abin hawan ko kuma a kafa hudu annabi ya sunanta wannan alaihi salatu wassalam sanan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan sallar mustaqbalul qibla aw ghairi mustaqbaliha yana kallon alƙibla ko bai kallo aka ka tayi tahiyya ta kana ban gaba Ka'aba ne gaba da alƙibla ne nurin ala nurin kenan kana kan jirgin ka ko a motar ka ko a jakin ka ko a motar ko a moto ko me sai ka ci gaba da sallar ka kawai a ba gaba alƙibla bane ba bukatar sai ka juyo ha a kawai sai ka ci gaba da sallar ka akan abin hawa ko a ƙasa kake wa kana sallallahu alaihi wasallam idza iktaladu fa innama huwa at-takbiru wal ishara bin ra'asi adam sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya ce idan har aka samu yanayi na tsoro a cikin tafiya to ita sallar ta koma mi kabbara da kawai nuni da kai sallar ta koma aiki biyu kaga idan ba a cikin fargaba sallar akwai tsayuwa ko akwai rukuyi akwai raguwa daga rukuyi akwai sujada akwai dagwa daga sujada ko akwai zama to duk wayannan abubuwan gaba daya an sauke maka su in dai kana cikin tsoro kawai kabbara da ishara da kai duk gurin da za a yi kabbara to wannan akwai ta ba dauki ta ba gurin karatun fatiha akwai shi gurin karatun sura akwai shi gurin tasbihi akwai shi gurin subhana rabbil ala akwai shi gurin sujada da ruku'i to wannan kawai ishara ce da kai har zama kawai ishara ce da kai Allahu akbar ga ka tsaye kuma amma ka nuna kama a zaune kake attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu a gani ko wa ala ibadillahi sa shi Allahu akbar kawai kabbara da nuni da kai wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma bainal mashariq wal maghrib qiblatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tsakanin mahutar rana da mahu da da mafadarta alqibla ne aga dole karatu a koye shi gurin malamai to yanzu in ka dauki wannan hadisin zahiri shi kai ake da shi sai ka rika sallah daga nan zuwa gaba Kano go ko ta agaris an ce ma bainal mashariq wal maghrib idan ka sanya inda rana take fitowa da inda take fadawa a damarka ko a haguncinka kawai nan kibla ce tun ka cika yaki donar hadisun gaba da zakin sallamuwar kake gaba libya ko ba haka ba ko gaba najeriya amma sai ka ɗauki ina ne manzan Allah ya wannan magana a madina ne ita kuma madina ina suke da maka arewa to yanzu idan ka koma arewacin maka idan ka sanya inda rana take fitowa a dama a hagunninka inda take fada a dama ina haka la ka kalla a kibla inda take fitowa sai ka maida shi a hagun inda take fada sai ka maida shi dama ina haka la ka kalli kudu to alƙibla ta ka'aba kuma daga madina aya kudu take yana wannan hadisin an gaya wa mutanen madina ne mu kuma idan ka zo sai ka ce mi ma ba da yamin wa shimala kawai in ka tsakanin kudu da arewa kawai alƙibla ne ko ba gane ba kenan wannan hadisin shi zai sa idan ka rasa tubularu wanda ka yi amfani da su wajen gano alƙibla ko kuma baka da gps ɗaki ko mene abin da ke gwada alƙibla nan ne na zamani eh yanzu kawai sai ka tsaya ka mai da kudu damarka hakumcin ka mai da ta arewa to nan inda ka sa gaban nan kawai a nan alkibla take wannan hukuncin da za ka wa hadisin ka kama hadisin da maza Allah ce kada a kalli alkibla ne kuma kana ba ta baya sai ta shariku au gari ko aha ku kalli gabas ko ku kalli mu to mu da ka bi wannan anan ai ka kalla alƙibla ka sabawa abin da ya hana to fikihun hadisin ya za ka yi na yau kwanka kalli gabas ko kalli yamma mu sai kalli kudu ko arewa wannan shine koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to irin waɗannan dole ne sai mun koyi su a gurin malamai lokacin zamu iya fahimta shari'a wa qala jabir jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda yace kunna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi masiratin ausariya mun kasance tare da manzan Allah a wata tafiya ko a wata bataliya kenan akwai rundina akwai bataliya ko sojojin da musu wuce mutum 100-200 ba jagoransu da su gaga wata yan bataliya ce amma ta sun kai dubu gaga ya ce ba sabu na gaimun sai aka samar da wani irin hazo ko wani duhu fataharaina waktalafana fil kibla a lokacin sai muka shiga cikin dimuwa da daddare ne ko kuma da rana an yi duhu dai sosai kowa ya kasa gane na da kibla take kuma lokacin sallaye yanzu fa sallah kullu rajulin minna ala haddathan sai kowanne daga cikin mu ya sallah gaba inda yake ganin daidai kin shi idan bulaguro ya kama mara ibrahim yace nan ce arewa ni nace a ai inda kace arewa nan gusuce wani kuma yace yammaci wani kuma yace a ai nan kin da kuke kallo gabas ce kage kenan gaba ɗaya mun shiga cikin mi cikin dimuwa to yanzu ba za a bi to a nan gurin ba a yarda a bar ai mutun dai ba tunda yarda ɗaya muke shi dan bulaguro ne mu yan bulaguro ne shi yayi matake mu yi matake ko ba haka ba me dalilin da zai gaskantar da mu shi da gaskiya babu ko ba sai sallah da yake ganin nan ne daidai addini kenan shine sunna kowa sai ya kalli inda yake ganin nan ne alƙibla take yayi sallar shi yanzu nan shara kanka ce zai to haka suke da aka ce waqta lafana fil qibla sai muka samu sabani gaba inda alƙibla take fa salla kullu rajulin minna ala hadd sai kowa yayi sallah inda yake ganin nan ne da take shi amma fa ja'ala ahad ahaduna yakhuttu bayna yadihi kowa idan ya sallah sai ya jakurtu gaban shi a sabi akwai ilimi ga rasu ni na nake ganin nan ne alƙibla ya yi to na sallah sai in ja kurtu wata zai nuna mini gaba inda ne sallah lina alama don mu gane amkarata na matsayinmu a lokacin da gajimaren ko duhun yawan yake nan kowa zai san matsayin da ya sallah ko? falamma asbahana da gari ya waye ko kuma duhun ya waye nazar nahu sai kowa ya kalli gaba inda kurtun sheki faizan na hannu sallaina alagai da kibla ya ga waye gari kowa a cikinmu bai gaba da alkibla ba wani ya yi sukurwa wani dukkan zama da ya samu alkibla kaji wata hikimar Allah ballantana ba a ce ba da shige da gaskiya kowa bai samu daidai ba sai ba gaba ɗaya mu kowa ya salla dai gaba inda ba na alƙibla take ba ba za kan na zalakar rabi sallallahu alaihi wasallam sai muka faɗa man zalaka to faga abin da ke faruwa amma fa lam ya amurna bil i'ada annabi bai ce kowa ya sake sallah wannan shi ke nuna yaqinin ka shine daidai gurgudan karbuwar ibadarka eh da haka ko addu'a zaka idan ka rasa yaqini akwai matsala Allah yana karbar ibada ne inda aka yi ta akan yakini shi za ka yi gashi ne yana kokarin sa mutum shakka a tuskar ibada hatta addu'a in za ka yi karo ki Allah kana da yakinin karbuwa ba manzo Allah yake ce idan kun zo sallah ba idan kun yi ruku fa adu fihi rabbi ku girmama Allah wa amma fi sujud amma idan kun zo su kin sujud sai ta mi fa yataidu fi du'a ku dage ku nana ce akan addu'a sai ce fa akimna ayyustajaba lakum ku yi yakini da tabbacin an karba mu inna allaha la yaqbalu du'a ghafil dan Allah bai karba adda duk mutumin da ya rabka nawa Allah to to an je da mi adda mun yi mun yi adda to bar da mi dai a ka fara kasa duk abin da zaka kai shi akan yaqini shi zaka ta ganin mutanen da ko magani suka amfani shi sai sai yayi tasiri saboda suna da yaqini akan abu eh suna da yaqini akan mi akan abu duk abin da zaka yi in dai akwai yaqini za ga akwai karbuwa sabon manzalar sassan da suka yi ƙidin cewa idan aka yi sallar raka biya ka roƙi Allah yana karba za su do bakin teku ba su da kwale-kwale su yi sallar raka abin su hayarwa su wuce saboda yaƙinin su wani mutum daga cikin magabata a wani ruwa mahancin sahabi ne aka kama shi makiya suka kama shi wato suka hada mai guba suka ce ai ka ce annabinku ya ba ku komi ya ce kware kwa yanzu har wannan gubar kana da maganin da ya ce akwai yanzu da muka haɗa muka baka za ka sha ce kware aka haɗa guba abinda in an sha nan take za a mutu kawai shi da aka haɗa kawai sai ce bismillah kawai sai sha ya gyasa eh aka ce ya yace wallahi je ya ƙara lafiya bismillah kawai saboda yaqini yakinin duk abin da aka ambace shi da sunan Allah to sai yayi sai yayi albarka kawai bismillah ne yayi rare ta to kai kasha saboda muna da karancin yakini su suna da yakini ne yasa kenan wannan yakinin da suka yi nasu suka yi aiki a kan shi shi yasa manzon Allah bai ce kowa ya sake sallah kun ba wanda ya karanta kula wa kala annabi ya ce kada ana za ta salatu a kowa ai sallar ku ta yi Allah ya karbi sallar sakamakon yakinin da suke da shi akan abin da suke yi wa kana sallallahu alaihi wa sallam yusalli na wa baitul muqaddas alkaba bayna dai annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi sallah wajen inda Qudus take a lokacin da Allah madaukakin sarki bai ba shi damar kallon alƙiblar da ya fi so ba irtika ba kabla an tanzila hadi da aya tun gabanin a saukar da wannan aya ranna rata kallo ba waje kafin sama Allah ya ce hakika mun ga lokacin da ka tashi ya ba aikin Allah kake jijiye huska ka sama yana so yana kwaɗayi a cikin rashi ina ma wahayi ya zo a ce ya kalli alƙiblar ka'aba ita ce alƙiblar da ya fi nutsuwa da ita ta fuskar ibada kenan wannan addinin farko alƙibla da ake amfani da ita ba ka'aba ba ce ta maka a ƙudus ce wannan wanda suke hannun azalimai yahudawa da fara in za a yi ibada a cikin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi ake fuskanta a matsayin kibla amma manzo Allah sai yake kwaɗayin ina ma Allah ya bashi dama a canza mashi alƙibla ya rika kallon ka'aba a matsayin alƙibla ta ibada Allah ya ce ya ga lokacin da yake jujjuya huskaci zuwa sama Allah ya ce faladu walliyan naka qiblatan tarda yanzu hakika mun juyar da kai alqiblat da kai yadda da ita ka muso da haka fa walli wajhaka shatr al-masjid haram ka juye fuskarka gaba inda Allah daki mai alfurma yake falamma nazala lokacin da aka saukar da wannan istaqbala qibla sai manzon Allah ya juya ya kalli al-qiblal makka wato ka'aba lokacin da zai sallah a sallar asuba ne aka ce wannan aya ta sauka ko kuma sallar isha fa bainama nasim bi quba fi salatu subhi akwai mutanen da suke sallah a quba quba masallaci ne wanda manzon Allah ya gina shi lokacin da zai shiga Madina tsakanin shi da Madina a lokacin mil bakwai ne kamar kilomita tara haka ko goma da shiga madina nan ne ya da zango ya gina masallaci na harko wanda wanda masallacin har yanzu yana nan a nan masallacin ya ce duk wanda ya je sallar raka a biyu zai samu ladan umara da aka dira na asabar annabi sallallahu alaihi ko a kafa ko abin hawa sai ya je wanda masallacin ya yi sallar raka a biyu masallaci ne wanda Allah ya yabi waɗanda suke cikin shi Allah ta'ala ya ce masallaci ne wanda aka gina shi a kan tsoron Allah masallaci ne wanda fihi rijali yabuna an yartaharu akwai mazaje waɗanda suke san tsarkaka wallahi ibn tahirin da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gabatar da sallar isha'i sai wani daga cikin mamu yayi sabko da duhu duhu ya je shi masallacin kuba sai tara sun ta da sallah amma su suna nan akan tsohon alƙawli limami na ja su sallah amma suna sallah gaba kudus shi ne ya kace iza ja ahum atin lokacin da wani mai zauwa ya zo musu da ya zo sai ya ce musu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada uzla alaihi lailatul qur'an ai annabi an sauka mai ayatul qur'an jiya da daddare wa kada umira an yastaqbala qibla an mushi umarni yanzu idan ya tashi sallah ba kudu zai kalla ba ya juya ya kalli alqibla alka'aba an yastaqbala alka'aba ala yace ku saurara kai masu sallah ku saurara ku ji jiya ma'aikin Allah an sauka mishi da aya idan ya tashi sallah kai ya kalli kudu ya kalli ka'aba suna cikin sallah da aka fastaqbiluha kuma ku juya ku kalli Ka'aba Allah kai salli sabai kenan su kowa ya yarda kowa ne wa kana wujuhum ila sham lokacin nan fuskar suna kallon wajen sham suna saitin kallon Qudus kenan daru sai suka juya ya suka juya ya suka juya wasu dara imamuhum sai limamin su ya juya su ma mu suka juya hatta in taka bulubihum mulkibla har liman ya kalli alkiblar su kamar nan muna sallah gaba kawai sai liman ya juya kuma sai mu juya kai a goma a kalli kuma gaba yamma saboda su amintattu ne sun amincewa juna sun san ba magana banza ba magana karya ba magana kokonto duk abin da ya shafi ibada abin da ya shafi addini to in kaji sun faɗa to an san wannan wanda ya faɗa gaskiya ya faɗa ba girman kai alkiyam sai magana akan tsayuwa mun yi magana akan kallon alkibla lokaci yana isa lokaci ya kare gidan sai mu tashi alkiyam tsayuwa yanzu dukkan darasin mu ya tsaya akan mi istiqbal alkibla fuskantar alkibla a lokacin da mutum zai yi sallah haka nan ba sallah ba ko adda hatta da daga cikin sunna idan aka je adda al janaiza idan aka binne gawa ba kabarin ake sa gaba ba alkibla zaka juya haka in an yi ka sai kana share yamma da kabarin wannan shine sai ka seta kabarin amma ba kabarin ba kake kallo alkibla idan kana gabacin makabartar ma sai ka juya kallon alkibla na'am a kawai sharadin kasaru kawai bulaguro yawa